ba a ce ba mun soma farkon suratu ali imrana a cikin wannan darasi namu wato mun ka kwana aya ta goma sha hudu jiya in ba ce ba to daga nan aya ta goma sha hudu nan za mu tashi insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora Allah ya ƙara mana imani da ilimi Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman zayyana lin nasi hubbu shahawat بسم الله rahim الرحيم زين للناس sha'awa ce Allah yace an ƙawata wa mutane son abubuwan sha'awa abubuwan sha'awa na abubuwa daban-daban duka mutane musulman su da kahiran su mazan su da matan su manyan su da ƙananan su an ƙawata musu abubuwan sha'awa na jin dadi a cikin rayuwar duniya abubuwan sha'awa su ne matar sahihan nafsu abin da rai take da sha'awa gare shi wata da wu ilaihi kuma rai wato tana kira gare shi zayyana ha allahu allah ya kawata wa'annan abubuwa ga mutane ibtila'an wato don abin nan don jarrabawa allah ya kawace wa'annan abubuwa ne don jarrabawa ga mutane ya sanya musu abubuwa na sha'awa aw abin na aw zayyana ha a shaidanu ko kuma shaidan ne ya kawata abubuwan sha'awa ga mutane bil wasu wasati da wasawasi wata hasinuhu almailu ilaiha kuma shedan ya kyautace ma mutane almailu ilaiha wato karkata ga abubuwan sha'awa minan nisa'i na mata min bayaniya wa abin na wa majaruri hafi mahallin hal wa bayyana a shahawati sai Allah ya bayyana abubuwan da a sha'awa din wahiya umurin sitta abubuwan sha'awa su ne abubuwa guda shidda wayanda kuma kowa daga cikin mutane yana sha'awarsu. su sai dai mutum ya roƙi Allah shi aza ga sha'awa wanda shari'a ta yarda da ita wa bada abin nisa ya fara da mata cikin lissafin wannan abubuwan sha'awa guda shidda la'annan fitinata na ashaddu don hitina game da mata wato ta yi tsanani a bukhari ya rawaito hadisi da muslim a qauluhu sallallahu alaihi wasallam mata taraktu ba'adi fitinata maza Allah ya ce bayana zan yi tahiya maza Allah zai bar duniya ya ce a zai bar muna hitina guda ya ce bai bar wata hitina baya ba a darwa Allah rijali wadda ta yi cutarwa ga maza mazalunan da sa bisa ga mata abubuwa da yawa suna cutarwa ga mutane amma mata sun yi cutarwa taimaka walakanci ta walakantar da kai ta ci zarahinka kuma abin nan ga ka tare da ita wa ma a dahun na fara'un min wannan duk abin da ba mata ba turehe ne daga sha'anin mata duhe tana babba ga mata take a cikin hadisi kuma wa fil hadisi aidan a akhrajahu muslim cikin hadisi wanda sahihu muslim ya fitar an abi sa'id na khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا الله ياتي إن الدنيا حلوة حاضرة للي دنيا وانا mai zaƙi kuma. wanda yake kore shar ko kuma halattacce wa inna allaha mustakhlifa kun fiya kuma lalle Allah zai zama zai sanya ku ku zama halifa cikin duniya kuma ga ta kore shar wa yanzuru kayfa ta wa yanzuru kayfa ta'maluna yayi kallo ya ga yadda za ku yi aiki a cikin duniya saboda haka ku duniya ku ji tsoron duniya hikina ce wa ku nisa ku ji tsoron mata wato su ma hikina ne ku ji tsoron mata su ma hitina ne fa inna awwala fitnata bani isra'il lalle hitina ta warko da ta samu bani isra'il kana jin nisa'i ta kasance ga mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka Allah ya kawata wa mutane shawar abubuwa guda shidda na farko su ne mata Allah bai a sama ya ka kare mu daga sharrin mata Allah ka kare mu daga sharrin mata walbanina sannan kuma abubuwan sha'awa na biyu shi ne ɗaya abin nan bani na ɗaya an ce bani na ba mace ba nati ba domin an ce bani na ɗaya mata sun shiga ciki fazil hadisi cikin abin na hadisi ya ce alwaladu mabkhalatun wato ɗa yana sa ruwa ɗaya suna sa ruwa sai ka ga mutumin da ka kyauta da duk abin da ya samu amma lokacin da ya fara ɗaya da yawa sai ka ga ya fara ruwa yana cewa ɗaya ne zai aje ma majminatun ɗaya suna sa tsoro mutumin da ka abin nan kuna bakin waki ya shiga wajen da aka bukata in ya fara ɗaya sai ka ga yana wani in ni mutuwa zan ba ɗaya na ya fara ja da baya wai yana ganin iya mutu ɗaya ne kun ga ɗaya na sa tsoro mahazanatun ɗaya suna sa bakin ciki kuma ɗaya suna sanya abin nan bakin ciki abin nan domin sukan ɗauki mai su zuwa ga bakin ciki kana zaune yaron ka zuwa ya fada cikin wata matsala ka kwanaran nan ba ka yi kwana ba saboda matsalar ɗanka ya a bakin ciki ai ya hamilu abawai yana ɗauka innati da baba ne alal bukuli ya sa su ruwa ne ya sa su tsoro wa kalamin cikin maganar laraba suna ce almar'u wato mutum martunin bi waladi an hifine shi da ɗanai saboda haka in ba ka da ɗaya babu daɗi kuma in ka samu ɗa babu hutu wahala ce ga kanan ko ɗiyan dori bale ɗiyan yanzu da yanwa sun yi abuta da ita sun suna ƙanana wa abin nan wa ƙuddimu alal amwal an gabatar da ɗiya a kan sha'anin dukiya li'annahum ahabbu ila al-mar'i min malihi don mutum ya yi son ɗiya ne bisa ga dukiya take wa fuskar banunu an keɓe abin na eh, ɗiya maza donar banati ba ambaci ɗiya mata ba na hubbar waladin zakari don son ɗa namiji a shaddu ya yi tsanani min an sa bisa ga son ɗiya mace la'annahu ya takassaru bihi don mutum ya takassaru bihi walidu mutum yana ƙara yawa yawan jama'a ce da ɗanai kun gani yanzu misali ɗanka wanda ka haifa duk ɗaya ne da ya haifa ɗiyan kana duk kujera da ka zanna bisa suna iya zama bisa gare ta duk sarautar da aka ce ya na, hadda ita in ka mutu su za su ya ta, kowa samu ya hau ɗiyanka kenan duk ɗiyan da sun ka haifa ɗiyanka ne kuma kun ga sabanin ɗiya mace ita ɗiyarta. in ta yi aure wani gida duk abin da ta haifa ba ɗanka ba ne ɗan wannan miji uba ne shi a da su kai ɗaya attaka amma ɗiyanta ba naka ba ne saboda haka ba ka a su taho gadon ka su ce bari mu ta yi gidan innanmu babanta sarki na bari mu ta yi mu shiga cikin masu gida ba za su yi wannan ba don ba a ba su to amma ɗa namiji yana shiga kuma ya samu wannan shi yasa kun ka ga maza sun son ɗaya maza la'anna hubbal walad zakari domin son ɗa namiji ashaddu min hubbil unsa yayi tsanani bisa ga son ɗaya mace da ya yatakassaru minhu waliduhu bihi waliduhu domin uba ne yana ƙara yawa da shi wa ya kuma yana ƙarfafa baba ne wa ya kuma makamuhu in baban ya mutu yana tsayawa ga matsayin uba ne kuma walƙanadiri da dukiyoyi masu yawa alƙantara wato dukiya abin nan alƙintis wato alƙinɗi dukiya mai yawa al'amalu tafira dukiya mai yawa ita ce ƙinɗar abin nan walƙanadirin muƙandara al-muƙandara al-mujamma'a dukiyar da an ka tara ita ake ce muƙandara wadda an ka tara ta taro da yawa minar zahari ta zinari walhidda da azurfa walkhairi da doki kuma almusawwama wanda an ka samu alama alama ta ni'ima da ta alfahari haka alhisan wato masu kyau wakila musawwama ba alhisanu ba wato mu'allama mai alama wa bil hadisi cikin hadisi ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu shaytanu daran shaytan ba ya shiga ga gida fiha abin farsun atiqun wato akwai doki ciki a dokin ciki kuma a fik in an ce a fikin doki shine ra'i'un wato ra'i'i nau'i ne na abin nan kyawun abin nan doki wa zalika ya kana sabidan Jamila. in ya zama madaidaici kuma jamilan mai kyau wa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam khairul khayli doki wanda ya alwili al'adhum adhum wanda yake da kala guda ko ta baki ko ta ja shine abin nan al'adhum to wannan shine doki wanda ya dara abin nan ya dara alheri kuma abin nan al'afrahu in an ce afrahu wato doki wanda yake da raki da fari wanda yake da raki da fari tsakiya take sannan al'arsumu in an ce al'arsumu doki wanda yake da fari ga leɓo ne wanda yake da fari ga leɓo ne shi ne arsumu ɗalakulemi ne wanda adda abin nan sakakkiyar ƙafa ta dama wa illam yakun adhumu idan ba a samu adhumu wanda adda kala guda ba to fa kumaitu a samu kumaitu in an ce kumaitu wanda yake mai raƙi-raƙi wato kamar mai wake-wake haka to waɗannan dawaki su ne dawakin da suka yi alheri kun ga da in ana magana jin daɗi doki aka magana to bismillah kana so ka musulunta to ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan kalma da ka faɗa ta daidaita ka da sauran musulmi ka zama musulmi yanzu kai musulmi ne za ka je wayanda suka zo da kaya ku je su baka ruwa ka yi wanka sai ka yi sallah a zuhur ka yi sallah la'asar idan kana iyawa sai ka riƙe bakinka har in an jima ka yi buɗe baki tare da sauran jama'a amma kamun baki ne kake in kana iyawa sai bayanin sunanka e akwai sunan da kake so wani suna kake so abdul fatahi ka zama abdul fatahi yanzu a wanda da ya tambaye ka sunanka ce abdul fatahi abdulfattah shine sunanka yanzu sai ka gaya ma abokanka sunanka kenan allah ya tsare ma musuluncinka allah ya kare maka musuluncinka da mu da kai allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ya kare ka daga hitina wadda za ta raba ka da ka nan gaba Allah ya kare ka gare ta Allah ya kare mu baki daya to sai ku je da shi sai a samu masa ruwa ya wanka wa asarar khailu wato an ce doki asalin doki mina katiya doki wato takama ita ake ce ma alkhailu wa huwa al'ujubu ji da kai amina min at ko kuma nau'in takama kawai ta tatakhayyalu fi surati dan ita doki tana takama fi surati man huwa azaman minha ga sura wanda ya dara ta girma to a da ana magana abubuwan hawa za a kawo doki a da kenan a kun ga yanzu akwai abubuwan hawa na jin daɗi waɗanda sun kaɗara doki amma dai har yanzu doki abin sha'awa ne don ko yanzu ka hau doki mutum ya hau mota da ta haifo wata tsada an yi ganin ka bisa gare shi sai dai mota ta haifiyan bukata bisa gare don kun gani yanzu a yau shekara kusan biyu kenan daga shekara biyu zuwa baya akwai wani mai kudi a garin makka jaki gare shi kuma shi ya hawa cikin garin makka daga shekara biyu zuwa yau ban san wada abin yake kun san ba raba a ce makka ba amma jaki gare shi ya hawa a 'yan shekarun baya lokacin muna Legas akwai wasu mutane da ta hawan jakai a Legas. wasu mutane biyu su hau jakai su kuma hau tsakiyar hanyar nan su tare hanyar nan mutane na tabin su ana kallon su kun gani wajen sha'awa har yanzu waɗannan dabbobi suna nan wajen sha'awar su har yanzu amma dai wajen biyan bukata mota ta yi wajen biyan bukata bayan bayan ka hau jaki kamun ka kai jiga ni in ya hawa mota ta na ta har na gama asham na shiga tafsiri har na gama asham na shiga tafsiri kamin ka taho ka kai gega kun ga babu biyan bukata kwarai ga wayannan dabbobi yanzu mota ta yi amma dai su ma har yanzu dai suna ta tafi sha'awa Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne wal an'am kuma da abubuwan ni'ima an sanya ma mutane sha'awar dabbobin ni'ima kama al'ibilu raƙumi walbaƙar da saniya walganami da akuya jam'u na'amin lawahi da lahu yake na'am baya da mufradi walhar da kuma noma azar wato sha'anin noma saboda kun san mutum ba zai kai mai jin daɗi sosai ba sai ya yi gona duk wanda bai da gona har yanzu arziki ne bai kai ba kuma ni'ima ta ba ta cika ba shi yasa za ku ga kun samu yan kuɗi ne ya tafi ya samu daji ya sayi ya yi gona daɗa in an yi gona ya danganta ga abin da duk mutum ka sha'awa shi ya ka shibkawa wani lemu ya ka sha'awa wani dabino ya ka sha'awa kan ya kai shibka abin da bai ci sai jikoki ne su ci shi bai ci saboda haka sai ka ga ya shibka dabino amma wani mangoro ya ka shuka wanda ya an shuka shi ba na kila zuwa baɗe ya ɗaya kun ga dai in dai ba rayuwa ta takaita mai ba sai ya ɗanɗani kayan da ya shuka to haka dai wani kuma kashu yake sawa wasu kuma da lemu suke sawa wasu kuma duk a wuce nan a dawo ƙasa-ƙasa sure da alayyahu suka shuka wanda in ka shuka shi watan ga to zuwa ƙarshe ne ya Allah so kana fara miya da abinka to kowa da abin da yake sha'awa ita noma sha'awa ne shi ma kowa da abin da yake sha'awa amma dai ina so ku sani noma babba sana'a ce kuma akwai alheri ga noma saboda duk abin da dabbobi sun ka ci sadaka ta kai duk abin da kwari sun ka ci sadaka ta kai saboda haka akwai alheri gare shi ko ɗan kaɗan na mutum ya yi babu da shi. zalikal mazakur waɗanda abubuwa da aka ambata mata'ul hayatid duniya dukkan su jin daɗin rayuwar duniya ne duka abubuwa ne na jin daɗin rayuwar duniya saboda haka rai tana ganin su ta kuma karkata gare su saboda abubuwan sha'awa ne yata ta mata'u bihi fiha ana jin daɗi da su cikin duniya sun ma yafna sannan ya kari wallahu inda hu husnul ma'ad Allah kyakkyawan makoma a wuri ne take ai almarji'u makoma kyakkyawa wa huwa aljanna shine aljanna fa yanbaghi an ragaba fihi ya kamata ai kwadayi ga sha'anin aljanna duna gairihi banda wani ne ثم أشار إلى الثانية كما الله إشارة زوى شعوى تبيو فقال أقول أو أنبئكم قل أنبئكم بحيث ta kulka ce Allah ya ce ka ce ya Muhammad liƙaunika ga mutanenka sallallahu alaihi wasallam liƙaunika ga mutanenka a unabbi ukum kuna so in ba ku labari ukhbirukum bi khairin min ko in ba ku labarin abin da yi kayan can guda shida da aka lissafto cikin zayyana linnasi kuna so in ba ku labarin abin da ya tsara su alheri bi khairin min ko. in ba ku labarin abin da ya tsara waɗannan abubuwa almazakuru waanda aka ambata mini ce na sha'awa istifhamu ta ƙaririn tambaya ta neman tabbatarwa ce e eh mana so ba mu labari ya ce to lillazina ta kawo shubuhat duk waɗanda sun ka kare kansu daga abin da adda shubuha to suna da kyauta babba inda rabbihin wajen ubangijinsu khabrun mabda'uhu jannatu wato jannatin shine mabda'a mubtada nasa wato jannatu aljanna ta jirimin ta fi al'anhar gula na gudana ƙarƙashinta ai khalidina an kaddara musu da wama ciki muqaddirina an kaddara musu da wama wa muntazirin kuma suna jiran a ba su dama alkhulu da fiha su wama cikin ta har abada idza dakhaluha an sun shige ta ita wannan aljannat idan sun shige ta wa azwajin madahara kuma akwai mata waɗanda aka tsarkake mata mai tsarkakaki ba irin matan duniya ba ne matan duniya suna boli suna kashi suna haihuwa suna haila da kuma abubuwan da ke fita ga bakinsu da hancinsu duk wayannan abubuwa ne na ƙazanta amma matan lahira ba su da waɗanda wa azwajin matsaharatun min alhaidi da mata waɗanda aka tsarkake daga haila wa gairihi da wani samin mayu ta ƙazaru na duk wani abu wanda aka ganin ƙazanta ta yi? to su waɗannan matan aljanna ba su yi ne annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam in ji abi huraira da kullum ri'in zaujata ne kowane mutum za a ba shi mata biyu mina hura da ini cikin matan aljanna yura muku su tsema ana ganin ɓargon ƙwauransu min wara'il azumi wallahani ta bayan nama da ƙashi idan ka dibi ƙafarta kana ganin ɓargonta yana tahiya cikin ƙafarta wannan kun ga kyawu ya kai kyau kyau ya yi kyau kware-kware da gaske to matan aljanna kenan Allah ka sa mu cikin wa'anda ka yi mata na su Allah ka sa mu cikin wa'anda ka yi mata na su ya ce to ba su kaɗai ba wa ridwanun da kuma yarda Allah bi kasri awwalihi ridwan wa dallihi urudwan lokacin. ai ridan kafir akwai yarda mai yawa min Allah daga Allah kuma wato idan mutum ya shiga aljanna akwai yarda da yawa daga Allah wallahu basirun Allah ma abuci basira ne zo basarin yana gani billazi yattaqi yana ganin wanda ya yi takawa gare shi wa alimun bil ibadi kuma Allah masani na da bayi kai jaji kullun minhum bi amali yana saka ma kowanne daga cikin bayi Allah na saka ma kowanne daga cikin bayi da amalihi da aikin da ya aikata ya Allah ya basirun bil abadi ka sanya mu cikin bayinka na kwakware na kurasa wa'anda kai yadda da su ka amince musu Allah ka sa mu cikin su ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram Bukhari ya fitar da abin nan ruwaya har yanzu cewa law anna imra'atan min nisa'i ahli janna ittala'at ila al-ard da a ce wata mace guda cikin matan aljanna ta leko haka da kanta ila al-ard zuwa ƙasa la'ada amma bai nahuma da ta haskaka abin da ke tsakanin sama da ƙasa in ta leko kawai idanunta sun ka kalli duniya to duk duniya za ta yi haske ne da hasken ga da gani idanunta idanunta kaɗai wala mala'a min yi har kuma wallahi da ta cika tsakanin sama da ƙasa da ƙamshin turare wala nasibuwa ɗan kwalinta khairun min ad-dunya wa ma fiha ya duniya da abin da a cikin ta dan kwalin mace guda na aljanna ya dara duk duniya da abin a cikin to abin da yasa annabi yake ba mu wannan labari so ake yi mu mai da hankalinmu can wajen waɗannan abubuwa matan nan na aljanna to mu mai da hankalinmu gare su kada waɗanda na duniya su shigalta mu Allah ya gafarta mana a bayan nashi na kware wa'anda ya ce yana nan yana kallon su wallahu basirun bil abadi to bayan nan da ya ce yana nan yana kallo ga su allazina Allah الصادرين الصابرين والصابرين والقانتين su wayannan bayi na Allah na kware wayanda ya ci yana nan yana kallon su yana nan kula da su kowa ka sai ya ga tashi hankali ya taba su Allah na nan kalle da abinai ya hake su da kyau wani sun ka hake mai addini ne alladina na'atun aw badalin min alladina qablahu sifara abinna na abinna alladina fi afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum bi khairin min zalikum yake abinna na badali ko kuma tiba ga alladina min qablihi min qabli alladina qablahu wa tuhi qawlihi ta'ala lil ladina taqaw ya tabbata ga wanda sun kai ta kawato allazina wato badalin minhu to su bayan Allah na kware allazina na suna wayanda suke cewa in dare yayi bayan an shiga kwana sai su tashi ba sai ga azumi ba ko yaushe sai su tashi da daddare su tashi tsab su ɗauki buta su yi makewayi su taɓa ruwa su yi alwallah su dawo ɗaki su zanna bayan sun yi sallah suna haɗin ya na. ya Allah ubangijinmu inna na amanna mu mun imani da kai ai na bika mun gazganta ka wa bi rasulika mun gasganta manzonka ya Allah faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa qina azaban nar ka tsare mu daga azaban wuta wannan istighfari suke yi ربنا amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar wannan istighfarin su Shi ne wannan gabarin da suke yi ko yaushe kuma ga sifarsu na Allah ta'a bayi ne masu hankuri ga yi Allah da'a ku zan bayi masu hankuri duk kowane aiki da kowa gani in an kai shi wata rana ana jin wahala amma kuma a daure to ko ga ibada ko kun ji wahala ku daure ku yi ta ibadar Allah yana nan kalli da ku asabirina ala da'a wa anil ma'asiya masu hankuri ga yin da'a masu hankuri ga barin sabo wa a qadarin lahi mu'lima kuma suna hankuri ga ƙaddarorin Allah mai radadi kusan abubuwa uku na aka neman mutum ya hankuri gare su cikin duniya ka yi hankuri ka yi abin Allah ya saka na ɗai kenan ka yi hankuri ka bar abinda da yake ka bari na biyu kenan ka yi hankuli da kaddara wanda ba ta da daɗi wanda ya kaddara maka ya kaddara maka wani abu wanda ba ya da daɗi gare ka to ka yi hankuli to bayan allah na ƙwarai suna masu hankuli da waɗanda abubuwa wasadiki na bil imani kuma masu gaskiya ga sha'anin imaninsu walƙanifi na kuma masu ƙunuti ay almuti'i na lillahi masu yin ɗa'a ga allah walmunfiƙina masu ɗibar dukiyarsu suna ba su a sadaka almutasaddiqina masu yin sadaka wato ga hankuri ga waɗanga mutane ga abin nan gaskiya ga waɗanga mutane ga ɗa'a kuma ga sadakar abinda da Allah ya ba su wayannan sifofi sifofin bayan Allah na ƙwarai ne wal mustaghfirin Allah kuma suna yin istighfari lillahi ga Allah da an yi ƙulu allahumma gafir lana in dare ya yi sada suke tashi suna ta waɗin allahumma gafir lana istighfarin ƙur'ani ne wannan allahumma gafir lana dan cewa da yi suna cewa rabbana innana amanna fa gafir lana fa gafir lana shi ne istighfarin su ai allahumma gafir lana allahumma gafir lana in kai dai ne sai ka riƙa maimaitawa allahumma gafir lana Allahumma gafirli shine istighfarin da zaka maimaita kuma ku yawaita wannan istighfari cikin istighfari wannan yana cikin istighfari ga jajjeru inda kowa ka iyawa istighfarin qur'ani kenan nassin qur'ani ne zahiri Allahumma gafir lana ko Allahumma gafirli akwai astaghfirullah istighfarin da manzo Allah kai in ya sallama sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan yace Allahumma anta salamu zuwa karshe to wannan istighfari akwai istighfari da yawa amma wa'annan lafuzza astaghfirullah Allahumma ghafirli sune istighfari mai sauki ku yawaita su ba su da adadin da aka kai gare a ce da gare ba a karawa idan kai matashi na kai kokari ka koyi irin wannan wato ka zan kai ka koyi irin wannan wato sarika maimaitawa kun gani kuma idan dattijo na kai ba ka iya yi nai kai wanda kaka iyawa a can ga hirunla ba da ci ake yawan ga ara. a can ga hirunla a can ga hirunla babu komi Ya yi abinda duk kabi ya Allah ya sani abinda duk kabi ya Allah ya sani saboda haka da tijawa ku mai tawa yan dare ya yi ana yi koyo shi ana isu fari amma dai da daddare ya yi muhimmanci lokacin sahur sadda Allah ka yanzu da rabbuna ila sama'id dunya hina na sulusul layl lailin akhir Allah ubangiji mu yana saukowa zuwa saman duniya daga sama da arki ne lokacin da sulusun dare na ƙarfi ya rage fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu yana sanarwa da kai ne wa ka kira na in an samai man ya sa'alu ni fa wa diya wa ka roƙo na in bashi man ya ni wa agafiru la wa ka roƙo na gafara in gafarta mai to ya ka kai wannan lokaci an yi son ka tashi kai istighfari ko da dai so ɗari na ka tashi kai wannan in Allah ya so in baka daidaita ba wata rana kana daidaita in baka daidaita yau da Allah na cewa ina mai neman gafara in ba a daidai su da kai baiwa, in dai kai rike lokacin nan wata rana sai Allah na cewa man yaska ga wurin ka ce asta ga zuwan ba sai a ce to don an gafarta amma don mai bidan gafaran na aka so ga ta na an kinke mu to shi yasa an kisan gafari a wannan lokaci da tijawa da yara duk ku tashi ku ta gafari maza da mata ku tashi ku ta istighfari dai nan ga da kuke ji a cikin Najeriya nan gaskiya ga dukkan zaton mu hushi na Allah ya yi da mu muna da ya sabo kuma ba mu tuba ba mu istighfari shi istighfari ba tuba bane addu'a ce istighfari ba tuba bane addu'a ce kuma duk kun sani kowannen ku ya sa abin da ya kaso da ya matsa addu'a ya taba samu to ko istighfari kan matsa to zaka samu wata rana sai ka samu ka daidaita Allah ya ce an gafarta maka komai da komai sai ka ga dattijo na tafiya da sauri babu nauyi ya sauke kaya kayan da ya ɗauko ya sauke sai kaga yana tafiya da sauri wani lokaci ko sai kaga yaro yana tafiya na wallahi duk na gaji ba ka gajiya kayan da ka ɗauko inda ka gane su ba ka ɗauka su to gabari duk yana sauke waɗannan abubuwa ko yana ta gabari ko kuma da tijawa ina ƙara maimaita istighfarin a can gahirullah attan gahirullah in shi ya samu in ba shi ya samu Allahumma an gahe ni Allahumma an gahe ni kuna ji da tijago Allahumma an gahe ni Allah ya san sai Allahumma gabirli da ka kame haka nan na ka iya Allahumma gabirli na ka ni. to ita yi ita yi, Allah ya gafarta mana dukkan zunuban mu yace wal na bil asari masu istighfari lokacin sahur a wafirin laila karshen dare kusa da zikiri an kebe karshen dare لأنها ثلث الليل لأنها ثلث الليل نكرشي وقت الزفلة lokacin rabkana wa lazzatin naumi lokacin da kwana yake da daɗi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe wannan lokaci kuma ya ce yana gafar yana son bayan da ka istighfari wannan lokaci to kai muka roƙo Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ikhlasi ka kare muka kiyaye mu ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi to wannan ma ka kanat ta laha un lokacin da shubahatu zan tana da nau'i nau'i wa da zikira fi ma min minha shay'un cikin abin da ya gabata an ambaci wani abu na shubha wa fi ma yati ashiya'un kafira. cikin abin da zai zo kuma za a ambaci abubuwa da yawa min ta yahudi wa nasara na shubha yahudawa da nasara to asbata Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar tabaraka wa ta'ala bi hadhihi al-ayati karima a cikin wannan aya mai karanci Allah ya tabbatar da shahadata shaida kai wa shahadata mala'ika da shaida mala'iku wa shahadata ulul ilmi da shaida malamai masu ilimi sun ba da shaida bi tanazzuhi cewa Allah ya tsarkaka an jami'i shubahati daga dukkan shubha allati yansibuha ilayhi al-kuffar wadda kahirai ke jingina masa المشركون مشركي وأهل الكتاب لكم أهل الكتاب وقال شهد الله شهد الله Allahu Allah ya shaida ma'ana shaida Allah nan bayyana da khalqihi bid dalail wal ayat Allah ya bayyana ga halittu ne bid dalail da dalilai wal ayat da ayoyi annahu la ilaha shi Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi ai la ma'buda babu wani abin bauta fil wujudi cikin halittu ne gaba ɗaya da haƙƙin da haƙƙin bauta illa huwa sai Allah kawai shahida da zalika Allah ya shaida da wannan wal mala'ikatu mala'iku kuma sun shaida bila iqrari dan sun faɗi haka nan sun yarda wa ulul ilmi malamai masu ilimi min anbiya na annabawa wal mu'minina da bayan Allah mu'minai masu ilimi su ma sun shaida bila iqrari sun kudurta haka nan wallahi kuma sun faɗi da baki Allah ka'iman ya tsayu bi tadbiri masanu'atihi da tsatsara abubuwan da ya aikata wa nasabahu qa'iman alal hal min ad-damiri al-waqi illa yace abin nan fi hezir shahadatu bihi amrani bi hauzin shaida da wannan wato akwai al'amurra guda biyu alwahadaniya a kadaitar Allah da ibada wal qiyam da tsayuwa Allah da adalci wal amil fi alhal wato alhal da yace abin nan abin nan bita da bira masanuwati wanda sabahu alhali ka'iman to wal'amil fi alhali ka'iman wato ma'ana aljumla ai Allah ya tsayi bilkis da adalci bil adali la ilaha illa huwa shi Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi kararrahu ya maimaita wannan la ilaha illa huwa don abin nan karfafawa al fi mulki kuma Allah mabwayi na a cikin mulki ne alhakimu fi sun'i kuma Allah mai hikima ne ga aiki ne fal izza tilaimu lahadaniya buwaya ta yi daidai da kadaitar Allah domin saboda buwaya ta ya kadaita wal hikima tilaimu qiyam bil qisti kuma hikima ta yi daidai da tsayuwa da adalci don hikima ta ita ta tsaye da adalci fata bihi ma ya zo da abin na izza da hikima ya zo da su ne ta ƙarirar amrayn don tabbatar da wa'annan al'amurra na buwaya da kuma adalci ala tartibi abin nan a kan tartibin ambatonsu fa'idatun fa'ida ƙadewar da fi fadali habe da aya haƙiƙa ruwaya ta zo a cikin falalar wannan aya shahidallah annahu alaihi salatu wassalamu ƙalashi shi manzo Allah ya ce yi ja'u da za a zo da mai wannan aya يوم القيامة رانا القيامة ويقول الله عز وجل في الله يكي إن لأبدي هذا أهدا للي باوان غنا وينا دوني القولي دني مسا وأنا أحق بمن وفى بالأهد kuma ni Allah ne ne kowa cancanta da wanda zai cika alkawari saboda haka na yi alkawari da duk wanda ya zo da wannan aya to na masa alkawarin shiga aljanna mala'iku a adakalu abdi aljanna ku tashi ku shigar da bawa na cikin aljanna wa huwa dalilun ala fadali ilmi ilmi usuluddin wannan dalili na wanda ya nuna ilimin tauhidi na da daraja wa sharafi ahli da kuma darajar masu shi ko da yake abin nan mai littafi yayi yi kokari ya kawo dalilai waɗanda yake nuna hadisin yana da rauni amma dai bayanin falala baya suka ga hadisi mai rauni in ji a shekul albani kamar kuma wanda yake cikin littafai daban-daban in dai bayanin falala ne in dai rauni ne kawai ga hadisi duka malaman hadisi sun yi tafaki ana aiki da shiya in dai ga bayanin falala ne ya kuma an rawaito an iri bin jubair annahu kana fil ka'bati 360 sanama akwai gunki 360 cikin dakin ka'aba kamin zuwa musulunci falamma nazara hazi lokacin da wannan sura ta sauka bil madina a madina har harratul asnamu duk gumaka sai sun ka zube ƙasa allati fil ka'abati wanda ke cikin ka'aba duk suka zube ƙasa sajida suna masu yin sujuda duka gumakan da ke cikin ka'aba cikin kowane sai da ya kai goshi ne kasa wa min shubahati yana daga cikin shubha da'awa ahli biya abin nan ci al-ukhra da'awar da wasu masu addini na daban suke yi annahu ala shay'in cewa wai su suna bisa ga wani abu na addini bayan ba su bi musulunci ba misali yahudi kamar yahudawa wan nasara kamar nasara falin raddi ala zalika qala Allah ta'ala don raddi akan wannan Allah madaukakin sarki yace inna inna dina eh? ba kai karanta za kai فنظر ta inna dinar mardiya lalle addini wanda an yarda, wallazi la yuqbalu min al-ibadi siwahu addinin da ba a karba wani addini ga bayan Allah in ba inda in ba shi ba to shine addini na kwarai inda Allah a wajen Allah al-islam wato musulunci shine addini na kwarai wanda ba a karba wani addini a wurin Allah in ba islamu ba ai ash-shar'u wato shari'a wa huwa ad-din shine addini al-mab'us bihi rusul wanda aka aika manzanni da shi ajma'una baki daya al-mabni ala tauhid wanda an ka gina shi bisa ga tauhidi wa bi qira'atin bi ya hamzati wato inna wato anna din badalan min abinna innahu wato badalu ishmal wa maktaraba alladhina utul kitaba ahlul kitabi basu sassaba ba al-yahudu wan ba su sassa ba su dini ga addini allazi huwa al-islam addinin da shine musulunci bi an wahada bi an wahada kamar sashen su ya gazganta sashi ya ta Allah da ibada wa amanu imanan jami'an suka yi imanin gaba ɗai wa kafara ba'du sashi kuma ya kafirce ba ai asaru ala kufrin suka doge bisa ga kafircin su ba walan yominu ba su yi imani ba illa min ba'da ma a al-ilm sai bayan da ilimi ya zo musu da tauhidi ilimin tauhidi ya zo musu Baga 'yan mina fari don kiyayya da kahirai don kiyayya da kahirai ai makhtalahu ba su yi sabani ba illa abin nan lilbagai bai nawa sai don zalunci tsakaninsu laligai ba don waninsa ba fa abin nan fa akaba bi jazai mithla amalihim sai Allah ya yi taƙibi da sakamakon irin aikinsu faƙala wa man ya kafur bi ayatin Allah duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisabi lahu Lallai Allah mai gazawa hisabi na gare shi ai almujazati lahu Allah yana saka mai da sakamakon aiki nai gwargwadon wanda ya dace da shi fa in hajjuka الله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن سلموا to fa in hajjuka idan ahlul kitabi sun yi jidali da kai sun yi ja'iya da kai a ya kasa makal kuffar ya muhammad kahirai dunkule idan sun yi husuma da kai fi dinar islami ga addinin musulunci fi dinar islami ga addinin musulunci ba da qiyamul hujjata alaihim bayan hujja ta tsaye gare su to kakkai faɗa da su fa ka ce musu ni dai asalamtu wajhiya lillahi ni na miƙa huskata ga Allah ai in qattu lahu na jayu ga Allah ana ni ga wa manitta ba ni da duk wanda ya bi ni to ya jayu ga Allah wannan shine musulunci na gaskiya yace ni na jayu ga Allah kuma duk wanda suka bi ni su ma sun jayu ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka mun bi umarnin Allah kuma mun yarda da shi wa fussar wajen an kebe to wa fussar wajen an kebe huska da zikiri da ambato li sharafi saboda cikin jikin mutum huska sai ta dara ko ina daraja to idan huska ma ta miƙa waya ta yarda da da bale sauran gaɓoɓi lisharabi saboda huska na da daraja fa gairuhu aula in ta miƙa huska ta jayu ga Allah to wanda ba ita ba shi ma ya jayu wa kullun ladina utu kitaba ka gaya ma waɗanda aka ba littafi al-yahudu wan nasara wal ummiyina ka gaya ma ummiyai wato mushriki al-arab mushrikan larabawa nan su aka nihi ummiyai gaba ɗaya ba larabawan duka ba a asalamtum shin kun miƙa waya istifhamun kusa da bihi al'amu. tambaya ce amma nihi ana nihi da ita umarni ku miƙa waya mana ku musulunta ay aslimu ku musulunta annahu qad atakum min mina da bayyana wato hujjoji sun zo muku ma yujibul islam wanda ka wajabta musulunta ku wa ya qata bi hasulahu yana kuma hukunta tabbata musulunta kula mahala babu makawa wala antum aslamtum shin kuma kun musulunta an abinna au antum ala ko kuma kuna bisa ga kafircin ku wa ina aslamu idan sun musulunta ko kadai ta ad-dalal hakika sun shiru daga barin bata wa in tawallaw anil islam in ko suka kauda kai ga musulunci fa inna ma alaykal balagu kai manzo rahama aikin ka ka ida sako ida sako shi kawai an ka aiko ka da shi ai a tabligu risala rawa da sakon manzanci wallahu basirun bil ibadi Allah masani na mai gani na gabayi ne ai wallahu zu basirin Allah ma'abuci basira ne billadi ya taƙi ga wanda ke jin tsoro ne min ibadi cikin bayi ne fa ya kafu yana jin tsoro ne fa jaji shi kuma da saka mai ya Allah ya basirun bil ibadi ka samu cikin bayinka masu jin tsoronka a boye da bayyane wayanda suka yi maka da'a a boye da bayyane Allah ka sa mu cikin su ya basirun bil ibadi innal ladina yakfuruna الناس ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين أولئك الذين حدثت أعمالهم حبطت أعمالهم innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle wa'annan da suke cewa da ayoyin Allah wai qatiluna nabiyina kuma suna kashe annabawa da gaira haƙƙin babu wani haƙƙi babu wani dalili haka kawai da sun ga annabi sai su kama bugu ne da sun ga annabi ɗaya bisa hanya sai su ɗaya su kiri shaidanu ɗai a bi shi a yi ta bugu har sai an kashe shi wa ya qatiluna allazina ya'muruna bil qisti kuma suna kashe mutane waɗanda ke umarni da adalci bil adali wato da adalci minan nasu cikin mutane wato malaman musulunci waɗanda ka wannan aiki suna kashe annabawa da malamai wa humul yahudu su ne yahudawa wa ruwa an ruwaito annaban katalu salakatan wa arba'ina nabiya sun kashe annabi arba'in da uku fana hawon mi'atun wasa ba'una min ubadihim masu ibada su wato malamansu sun ka tashi su ɗari ɗaya da saba'in suna wa'azi zuciya kada kowa ya kashe annabawa wani sun kashe annabawa sun yi laifi wa kataluhun sun ka kashe malaman duka sun ka ce su ba za su saurari wa'azi ba kun ba za a yi musu wa'azi ba su gaba ɗaya ba a yi musu wa'azi kun ba su saurari wa'azi wannan sai yahudawa wa kasadu katalan nabi sun so su kashe annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin Allah a sama sai dai Allah ya tsare shi don shi Allah idan ka bi shi zuwa da an ka kulle shiri Allah na tsirar da kai idan dai shi Allah ka bi shi Allah ce to waɗannan mutane masu wannan aika aika aiki fa bashirun bi azabin alim kai musu bashara da azaba mai daɗi mu'lima wa zikirar bashara ta hakumin da an ce a musu bashara wannan nau'i ne na ilgili da su wata hazo'in da ilgili da su wadda ka ɗafe fa'o'i haɓar inna wato fi fabashir hom fi da shirhe ismiha saboda sunanta ya yi kama a nan da almasulu da sharɗi ula'ikan ladina haɓe da amalin waɗanga mutane kuma duk aikin da suka aikata ya ɓaci ai ma amiluhu min khairin abin da suka aikata na alheri ka sadaka ce kamar sadaka duk sadaka su ta ɓaci wasu rahimin da sada zumunta duk sada zumunta su ya baci kun gani sada zumunta da sadaka babban aiki ne saboda haka azumi ya zo kowanku ya yi kokari ya sada zumunta ta da abin da ya iyawa da yan uwa ne a aikata sadaka kuma a sada zumunta a aikata alheri a na mutane duk aikin da suka aikata ya ɓace su duniya wal akhira nan duniya da lahira fa la ya da biha babu kidan yawa da ita لعدم شرطها دون شرط انت بيتكبا وهو الإيمان شين إيماني الصحيح وما له من الناسين كن باسد ما ستهم أكو أيمانيين من عذاب يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى كتيما كامنا الله كجافر كامنا دكا ذنوبهم Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ka rage mana zahin nan da ke cikin wannan wata ka gafarta mana Allah ka yahe mana kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana da wannan tafsiri namu na wannan rana insha Allah Allah ya taimake mu mu yawa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى